Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna ruɗanin rayuwa. Na marubuciya Ruki Harun wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Hakika da suka kira ni suka shaida min faruwar lamarin jikina bai amince ba. Sabida na san tsanar da ke tsakaninsu shi yasa ban yarda ba. Na dade ina mafarkin ɗana bai mutu ba. Wata ran har nake faɗa wa Safiya take cewa na yi haƙuri. Wanda ya mutu baya dawowa haka na haƙura. Nake yawo da wannan damuwar. Haka kawai na tsinci kaina da tsanar Safiya alhalin babu abinda da ta yi min. Yan ko ganinta ba na sanyi kuma ina sane da irin haƙurinta. A cikin 'yan kwanakin nan na fara jin tausayinta da yaran ta wannan dalilin yasa da Sadiya ta zo min da maganar zuwan Hamid ban yi mata musu ba. Dan tausayin yaran nawa da ƙaunarsu lokaci ɗaya ya kama ni. Dan ba komai ya jawo hakan ba sai yawan addu'ar da Safiya ke yi. Da haka na yafe miki Allah ya yafe mu gaba. Amma Hamida da yake da abun faɗa. Abban Hamida da yake da abun faɗa tun ɗazun ya ce wa Abban Sadiya. Alhaji, Don Allah zan yi wajiya Safiya wata tambaya, idan ka bani damar yin hakan. Abada zuciyarsa ke ta kuna ya ɗaga masa kai don magana ɗazun da ƙyar yake iya furtawa. Amban Ali Hamida ya kalla Ami ya ce, ya Safiya, don Allah kin taba aure a Kano? Ami ta yi murmushi ta ce, I e, na taɓa yi shekara talatin da biyar kenan. Kawai sai suka ga Abban yana kuka. Ya mazo inda take tsugunna ya ce, Safiya, Kin manta Hamisu? Hamisu almajirinki wanda kuka zauna a unguwar rijiyar lemo wajen gidan mai unguwa? An Ammi ita ma ta soma hawaye don ta tuno irin zaman amana da suka yi da mijinta tare da ta Hamisu. Tana hawaye ta ce Allah sarki, ai ba sun taɓa mantawa da Hamisu ba yaro ɗan mutunci. Ga shi da sanin ya kamata duk da a lokacin da kaɗan na fishi amma ya yi min biyayya don bai fi na ba shi shekara biyu ba, don ina shekara sha hudu aka yi min aure. Abban Hamida ya ce yanzu idan kika gansa za ki iya gane shi? Ta yi murmushi ta ce, ina, shekarun da yawa yanzu haka na san, ya zama magidanci. Abban Hamida ya murmushin jin daɗi ya ce, ni ne almajirin ki Hamisu. ba zan manta da irin alherin da kika min ba. Tunda mai ki ya rasu bayan kin tafi, Na kama sana'ar da kika zaɓa min hannu biyu. Yanzu babu irin dukiya da ban samu ba. Ta sanadin ki har ina da aure da yara biyu. Da yara biyar huɗu maza ɗaya mace na uku ne na saka masa sunan mai gidanki Usman. Sai macen Safiya muna kiranta Hamida. Ashe Hamid ɗanki ne? Ke ce mahaifiyarsa? Shi yasa nake matuƙar ƙaunar Hamid ban taɓa ganin laifinsu ba. Kullum ƙara ƙaunarsa nake yi. Amban Hamida ya saki kuka mai ban tausayi Ami ita ma kukan farin ciki take mutane biyu da ta cire tsammanin rayuwa da su yau ga su a gabanta. Baba da Umma sai kafara suke shi ko Hamis sai yau ya kuma gaskata hukuncin Ubangiji. Ya tashi ya rungume babansa yana kuka ya koma ya rungume Ami yana zubta waye. Ya koma gurin baba ya rungume shi yana kuka daga baya ya koma inda Umma take ya rike ta yana kuka mai ban tausayi. don tun da yake ba su taɓa nuna masa bambanci tsakaninsa da Zainab ba, don har sun fi fifita shi a kan Zainab ɗin. Amban Sadiya ya gyaran murya sannan ya ce da farko ina miƙa godiya da sarkin Allah ɗaya da ya bayyanar da gaskiya tun a nan duniya, sannan ina ƙara miƙa godiyata ga 'yan uwana Alhaji Kabiru da Hajiya Aisha. Na gode da irin ƙaunar da kuka nuna wa ɗanku Hamid. Allah ya saka da alheri ya bar zumunci Sannan ina ba wa matata uwar ‘ya'yana haƙurin abin da ya faru na musguna mata a cikin rashin sani. Ku yafe ni, sannan ina neman alfarma a gurin Abban Hamid da ummansa da su aurawa wa Hamid Zainab ƙanwarsa. Don duk duniya babu wanda ya san halinsa fiye da ita kuma a ganina za su zauna lafiya domin sun shaƙu da juna. Abu na huɗu na warware alƙawarin auren da ke tsakanin Habibu da Sadiya. Allah ya zaɓa wa kowa mafi alheri. sannan Hamid zai ci gaba da rayuwa a gurin iyayensa idan ya samu lokaci ya dinga zuwa gaida mu sannan ina kira da babban murya ne Abdulra'uf na saki at na turai da fanta saki bibbiyu sannan duk wacce ta sami mijin aure ta aurenta zan bar musu zan bar musu wannan gidan su zauna don shi ne rufin asirinsu amma ni zan koma wani gida ni da iyalaina sai lokacin umma da baba suka fara murna don suna tsoron kar a raba su da ɗansu Ammi ita ma farin ciki take wanda ba shi da misali. Ragowar matan da 'ya'yansu kuwa sai kuka suke. Daga nan suka yi ta roƙon gafara Abba da Ammi har da Hamid, shi kuwa Hamid hankalinsa a tashe yake. Ya faɗa duniyar tunani ta ya zai iya rayuwa da Zainab a matsayin mata. Hajiya Turai ta yi ta roƙon Abba da ya yafe mata ya maida ta ɗakinta. Ta yi alƙawarin za ta zauna da Safiya lafiya. Sai da abban Hamida ya saka baki sannan abban ya haƙura da ƙyar. Tun a daren ya ce Ammi da yaranta su shirya don gobe za su koma sabon gida. Kuma baya son su ɗauki komai. Kayan sawa kawai za su ɗauka don yana da manyan gidaje a garin Sokoto da kewaye. Da yake abban har kwangila yana yi. Wannan gidan nasa ma ya gida ne don siyarwa fat uku ne a gidan, kowanne da kayan alata a ciki. Ranar gidan wasu sun yi kwanan farin ciki wasu kuma na baƙin ciki. Hamid bai yi baccin kirki ba na baƙin cikin rasa umma da baba a matsayin mahaifa. Sannan yana farin cikin kasancewar Sadiya da Firdausi kannansa ne. Yana farin cikin kasancewar Ammi da Abba mahaifansa. Ita kuwa Ammi sai sallah take tana godewa Allah ita ma Umma da bacci ya gagari idanta. Alwala ta ɗauro. Sallaya ta shimfiɗa kusa da Ammi tana sallah tana kuka har aka yi kiran sallar asuba. suna kan dadduma. Shi abban Hamida da baban Hamid a ɗakin abban Sadiya suka kwana, don ya ce babu wanda zai je hotel don sun zama 'yan uwan juna. Da asuba kowa ya sallah sannan aka buɗe fagen hira tsakanin su abba. Ami kuwa tuni ta shige kicin ita da Sadiya don samar wa mutanen gidan abincin karin kumallo. Tun wajen bakwai Hamid ya shigo ɗakin Ami ya gaida su a falo ya ga suna girgiyar girgiza kai. Zuciyarsa na zafi sai yanzu ya fahimci irin ƙuncin da Ami ta ƙunsa. Bayan ya gaida ta ya tsaya a gefe don har yanzu kunyar ta yake ji. Cikin ladabi ya ce, Ami ina ummata. Ami ta murmushi ta ce, shiga gata can a ɗaki. A hankali ya buɗe ƙofar ɗakin ya shiga a kwance ya ganta. Ya yi sallama ta tashi ta zauna tana murmushi. Bayan sun gaisa sai suka yi ta hirar shi da ummansa. Da Ammi ta shigo ya yi shiru don kunyarta yake ji maimakon ya ji kunyar Umma da ita ce surukarsa, sai yake jin ta Ammi. Haka suka sha hira sannan aka fitarwa da su Abba abinci. Har falo Hamid ya kai musu bayan sun gaisa ya ce musu ga abinci. Ya kama hanyar fita Abba Hamida ya ce ya dawo su ci tare. Da kyar Hamid ya zauna suka ci yana jin matsananciyar kunyarsu, amma ban da babansa. Wajen karfe goma sha biyu gidan suka fito domin raka Sami da Hajiya Turai sabon gida. Tunda suka tashi ba su gajiya Altina da Fanta ba babu wanda ya damu. Dan an bar hakan akan abin da ya faru. Motoci suka shishigo Hamid na tuki. Abban Hamida a gaba baban Hamid da abban Sadiya a gidan baya. Sai wata siyana da ragowar matan suka shige. Ɗayar direba ya tuka su wata rantsatsiyar unguwa suka nufa mai cike da manyan gidaje. Wani dan ƙareren gida suka shige kowa gidan ya burge shi sosai dan fat uku ne a gidan kowanne ya haɗu sosai. Babu irin abubuwan more rayuwar da babu a ciki. Ɗaya na Ami ɗaya kuma na Najiya tura sai ɗaya da Abba ya ce na Hamid ne. Idan ya zo shi da matarsa sai su shiga ciki. Hamid kunya ta kama shi suka shige gidan. Lallai kuɗi na aiki don dama an gama aikin gidan babu abin da ya rage sai kayan gado da kujeru. Sai kayan kicin amma a safiyar har an siyo an zuzzuba. Don har yanzu da ma'aikatan da Abba ya ɗauko domin gyara gidan. Sun gama komai suka labulaye kawai ya rage bayan sun ga gidan Abban Hamida da su Umma suka kama hanyar Kano. Hamid ya so bin su Baba ya ce ya zauna ko sati biyu ne tun da hutu suke a school. Kafin nan ya kuma sabawa da ‘yan uwansa. Ami ta ji daɗin hakan don tana son ta kuma sabawa da gidan da gudan jinin nata amma saboda kara bata ko nuna ba sai ma cewa ta yi ai ya bi iyayensa wata ran zai zo. Bayan sun isa Kano direban abe ya zo ya ɗauke su sai da ya fara kai Abban. Sannan aka ɗauko Zainab da ke gidan sa Hamida. Aka kawo su gida. Tun a hanya take tambayar yayanta Umma ta ce ta bari su je gida mana. Sai da suke sallar isha'i sannan Umar da sanar da Zainab halin da ake ciki. Ai kuwa Zainab ta yi kuka sosai ta ce ita ba za ta auri yayanta ba. Sai da aka yi rarrashi sannan ta haƙura. Ashe tun asuba jiya Altina da Fanta suka bace daga gidan wani ƙauye suka nufa a Zamfara. Gurin sabon boka. Ai kuwa cikin hukuncin Allah suka yi hatsari take a Atina ta mutu. Ita kuwa Turai sai da aka kai ta asibiti. ta faɗawa likitan ya wa Abba da Ammi su yafe mata. Lokacin da Abba ya samu labarin mutuwar hankalin shi ya tashi. Shi da Yami suka je asibitin suka ɗauko su domin a yi masu sutura. Ammi da ya Turai sun ji tausayin yadda suka ƙare rayuwa da yi wa yadda suka ƙare rayuwarsu da yi wa kishiya asiri. I, eh, yi wa kishiya, tunda a hanyar shirka suka mutu, inda Allah ya so ba su inda Allah ya so ba su aikata abin da suke so ba. Kafin magariba aka kai su gidansu na gaskiya ‘ya'yansu sun yi kuka sosai. Abban ma ya damu bayan Isha'i ya tafi gidansa don a tsohon gida ake zaman makoki. Hamid da Ami kwana suka yi suna yi hakika tun da ya fara ganin Ammi da Abba ya ji ƙaunarsu ta kama shi sosai. Amma ya san har ƙarshen rayuwarsa ba zai so su kamar Umma da Baba ba. Sai bayan asuba kowa ya nufi ɗakinsa don yin bacci. Hamid bacci mai daɗi ya ɗauke shi tare da mafarkin Zainab. Da ya farka sai ya murmushi kawai yana kuma roƙon Allah ya saka mishi ƙaunar Zainab. na hakan ne sakamakon da zai yi wasu Umma don yana matuƙar jin tausayin Umma. Ba tun yau ba, tana yawan ce masa Allah ya dai ba wa ‘yar uwarka miji mai haƙuri da kau da kai kamar ka. Don yanzu ba kowane namiji ke da irin nagartarka ba. Shi kuwa ya yi ta dariya yana cewa Umma ta kina yawan zuga wannan ɗan naki. Ke dai ki yi ta kuma na yi alkawarin ba zan aure da ƙanwata ba har sai ta samu wanda take so kuma mai haƙuri kamar ni. Murmushi ya kuma yi sannan ya tashi ya nufi ɗakin Abba a falo ya tattasu su baki ɗaya suna shirin zuwa gidan gaisuwa. Shi ma shiryawa ya sannan ya fito. Sai a hanya ya tuna bai kira Umma ba bugu ɗaya ta ɗauka. Cikin so da ƙauna suke magana ya tambayi Umma ina sista. Umma ta bawa Zainab fure aikuwa tana karɓa sai ta fashe da kuka. Haƙuri ya ta bata sai da ya yi aiki lallashi sannan ta shiru suka gaisa. Ammi da ke baya Ammi da ke baya sai kallonsa take tana murmushi Sadiya kuwa da ke baya ta ce hmm Subros an faɗa lab Allah dai ya kai mu lokacin. A rara ya watsa mata ya tamke fuskarsa. Shi baya wa Zainab kallon so ko kaɗan amma dole sai tilasta kansa ya fara nuna mata ƙauna ba dare ba rana. A haka suka ƙarasa tsohon gida domin karɓar gaisuwa. Kano, Lokacin da Sa'aba suka samu labarin rasuwar Sajiya a tuni ya firgita, haka suka dinga yi musu fatan ramar Ubangiji sannan suka yi wa Abba gaisuwa, tare da fatan Allah ya ji kansu. Abban Hamida ya ba wa Mummi tarihin Hamid ai kuwa ta ji daɗin hakan. Hamida kuwa ko fitowa ba ta yi abinci kawai ake mika mata. Har zuwa lokacin sallah take dan yanzu ta miƙa komai ga Ubangiji. Hamida kuwa ko fitowa ba ta yi abinci kawai ake miƙa mata. Har jiran lokacin sallah take don yanzu ta miƙa komai ga Ubangiji. Daga momi har abba ba sa bari ta gansu kullum suna ɗaki. Abubuwa sun yi mata yawa iyayenta na fushi da ita. Bayan sati ɗaya da dawowarsu abba daga Sokoto suna zaune a falo shi da momi suna yi da jefi-jefi. Hamida ta nufo su jikinta a sanye tuni idanunta suka fara zub ruwa. Tana sharewa wasu na biyo bayan su. A kan kafet ta zauna kanta a ƙasa duk ta yi baƙi ta rame. Shi kansa Abba sai da ya zo ta gani yadda ta lalace. Murya na rawa ta ce momi da Abba don Allah ku yi haƙuri ku yafe ni. Haƙiƙa na san na aikata mafi munin al'amari a rayuwata. in sha Allahu ba zan sake ta rakan ba. Abba ya shiru yana nazarin maganar ta haƙiƙa yanzu Hamida ta tuba sosai don ta yi nadama. Ya dako ya kalle ta murya a shake fuska babu walwala ya ce i. Eh, Gaskiya ne kin aikata laifi mafi muni a musulunci. Yanzu duk ba lokacin tone-tone ba ne amma ina son tuban da kika yi ya zamana kin yi shi don Allah ba da mu ba. sanani na yafe miki kuma na yafe ne domin Ubangiji yana ƙaunar mai yawan yafiya. Kar ki kuma sannan ki yawaita neman gafarar Ubangiji domin shi mai rahama ne. abe ya shiru bai kuma cewa komai ba. Mami ita ma Momi ita ma ta ce ta yafe wa Hamida amma dukkaninsu fuska babu walwala. Sai da ta tashi za ta koma ɗaki ta kuma zama sannan ta ce Abba dan Allah ina son a kira Hamid domin ina so na nemi yafiyarsa. Na tabbatar harkinsa ba zai bar ni ba dan Allah Abba dan Allah. Bai ce mota komai ba ta tashi ta shige ɗaki ya ji tausayinta sosai amma san baya so ya nuna mata. Haka suka ci gaba da hirar su daga baya Abba ya fita. Gidan Jabir. Jabir ya maida Zulai tamkar matarsa ita ma hakan. Kusan yanzu ta dawo nan da kwana ba sosai take zuwa gidansu ba. Yau ta je gida don ta yi don ta yi kewar innar tata. Jummai ta kuma yin fari ta yi jiki sosai. Haka Zulai da kuɗi suka zauna ga hutu ya samu. Jummai ta kalli Zulai ta ce Zulaihat a gani na ya kamata mu yi wa maman Jabir. Sharure wato tsohuwar al'ada ce da Fulani ke yin ta. Idan saurayi yana neman budurwa, to sai gidansu budurwar su yanka kaji ko ɗan akuya a yi ta damƙensa a kai gidan su saurayi, to daga nan kowa a dangi zai san da maganar aure. Zulai ta yi shiru tana nazarin maganar Inna idan tana son su yi aure da Jabir domin ta kamu da son shi. Marmashi ta sannan ta ce wa Inna, "Eh, Inna na amince da maganar amma sai dai a yanka rago, don hakan zai fi. Zai fi ɗago darajar mu a gurinsu." Take ta kira Jabir a waya ta faɗa masa gobe za su yi baƙi a faɗa wa Momi. Ya ce babu damuwa sai sun zo. Tun da yamma Jummai ta kama rago ta sa aka yanka sannan ta shiga makota ta sanar musu. Ai kuwa masu murna na yi don a je a ga kwakwaf. Wajen ƙarfe huɗu suka kama hanyar unguwar su Jabir dama Jabir ya kawo musu motoci. Ai kuwa suka tab suka cika ta. Wani dan ƙareren gida aka shige da su Jummai sai wangale baki take zuciya fes ita a dole sun shigo dola. sai murmushi take ita ce kan gaba suka shige falon babu kowa a ciki sai kamshin turaren wuta da air freshener ke tashi duk akan kafet suka zazzauna suna mazurai can sai ga mama ta fito cikin shiga alfarma sai ya musa fuska take tare da dauɗe hanci sai kallonsu take sama da ƙasa zuciyarta na kuna cikin isa daga dara ta ce am sannunku daga ina haka dukkaninsu murmushi suka yi wannan ya kalli wannan Indo da ke kusa da kujerar mama ta yi ƙarfin ganin cewa mu iyayen zile budurwar ɗan gurinku. Murya na rawa ta karasa maganar mama ta yi hanzarin ajiyar zuciya ta ce, Oh, kuna nufin ku ne iyayen Zulaihat? Jummai da tuntuni ta tsawata da kallon da mama take musu ta yi saurin cewa i eh, mu ne, ni ce mahaifiyarta. Wani banzan kallo mama ta kuma watsa musu sanar ta ce, Oh, to yanzu me yake tafe da ku? Jummai ta ce i dama kawo muku sharure muka yi don a tabbatar ɗanku na neman 'yarmu. Mama ta ce a mu gaskiya ba mu san da wannan al'ada ba da haka ku tafi da kayanku. Idan buƙatar hakan ta taso za mu neme ki. Don masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.